الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقلتا في الإجابات المهمة في في المشاكل الملمة يا شيخ صالح فوزان الفوزان في جنايه غطاعة ولاة الأمر وقضية تكفيرهم والخروج عليهم مسألة يا إميلاتي دوشيتشي bai ganye alayi kafiri da can ya da gwani a su'al igaji e hal ya juzu fi hada zamani mai ya hamilu fikir hal yujad fi hada zamani mai ya hamilu fikir khawarij in ba zamanin ne a da zai daba na ide fikira ya hawari jiji na ko a jawabu ya shi ga ya subhanallah wa hada al-mawjud al-an yanna ne ji faruwa gbani nan alaysa wa filul khawariji je tun awariji ga dona huwa tafsirul muslimin la ya la muslimi ja ikatiro wa shaddu min zalika qatlil muslimin yana dai tsanani wato ga ga gane ala muslimi jawu ti da alaihim bi tafjir da ala ya to atace muslimi ja da ala bombi wa hadha mazhabul khawariji nana yi maza bayan awari jijo ila di ushi shi ga su pata kafiri polisi pata kafiri lauya pata kafiri likali pata ikafiri wadiga ji voti ofe jirida wadiga go national id card ofe jirida wadiga fo uniform ofe jirida wadiga wadiga ajokopa ofe jirida mala ya almadan na biya mun ginin ka kuna mala ya madina wuci fe wuci ji service nan ngeza ya zawa wa biyare mi ni ce be ga nga malaya wace ko pa ji fo wato ga da ndo ne ga ko pa funa jirida wato ya wato wude ude chimyu u ga zan ki be be wu kafiri yi nga nga fasara ga nan nga to inna e to awariji yi no zalla nga wa nga haza mazhabul khawariji nan nga yi mazhabul khawariji yo وهو يتكون من ثلاثة أشياء ga maza bayan ga ya gande tunna wani komu daga ya gutu a biya wa rijiyar awwala ne mafari takfirul muslimin ala musulmi jayi kafiri Sani ya baci alkuruji an ta'atu wali al'amr ezulu tun ya ga gan wani lamitu da shi ebe chi gaji foro bie na ji daidai daga la mutuwa ma gaji foro bie na daidai na mutuwa amma Ama bishin ga a to a yi ji so a giza na mai to a ne za kazan a to a yi ji governor a giza na mai governor a ne za kazan ta nga ye ta ci salisan iske ba hatu jima'il muslimin a ne jayen musulmi la lalli ma'ana ala musulmi jawu a da bombu masallaci a da bombu yin jimma a da bombu yin zuko ko ba na mota shiga ce da ta guji na da bombu da na wuce a da kefi zalwaci da kiwu bindiga mandoci a guji da awu mandoci a dazan za a wu zalwaci a duzu a je mandoci algeria aljelfawi

so wazi ba mun doce da luka ce da wani doci fitiyo yake ci Allah da san digan da nan ne wa Qur'an da nan wanda istikama un jini a jin a jin a ga luce yo wu Qur'an sha wu ka ta ga a jadi ga jadi jin walo a tamanzu ko ga wazi zakaze be zakaze be ja jago na ga de daula ja a zo su sana la de daula no la de nu ga zo na ka ja ji kokarin la ji kiyo la ni ye labari mangi ne za ne ga mu fe za za be bi na mi di umma za ndo cigan cina nga za huwa mazhabul khawarij na ga mazhaba warij hatta lawita qada bi kalbihi kai zaga ibi akida irin ne zai gubo wa ma ta kallama bi kuma ga wuce tiya wa ma amila shi a umaji yanda ran kuta zanna sara kharijan gaja wariju ya bane zan doci dabo akida zan do yi kafiri zan do rajiri da zan doce da to masallaci ya jimma amma wai ji sallah da limai ya mu ji safo ji ngani yau so ngujin ya je mu eh eh wato wace mun lami fili mai ni yan wuto mun buge ni sallan mun lewu Ahan. Efe, nga to fi akide ti, nga za idabo ibi akide irin ne, ورأي برأي الذي ما أصحى انو نوجون انا يعني ذا نوتي بيتو تيلي نبوي مطلو بوجون تيانا كي لانتي هذا نبو أنا سؤال هل الخوارج يعتبرون من آل القبلة وهل يصلى خلفهم وما ضابط من يصلي خلفه من آل القبلة ندا وارجي من مسلمي وادن ندا مجلس الله زماوه ki mai dabit ma'ana na daga kangi bai kayi da ya man yi salli khalfa wa min alil kiblat ya zane gaba zahiri wuce sallah nan shek fozan ga jawabi shi ikhtalafa al-ulama fil khawarij hal hum kuffar man ya da kin labai tin hawarij on ba kafira ka shan hajan amuhum dullalun wa fusaq kashi zai ya mai fasiki jinayo ga ala kaulaini sai ga guba gan alƙaunu bi takfirihim aqrab ngai ga na to ba gana kafir ayo li anna al adillata dallat ala kufrihim da bane dalili lawo ya tiya kafir abu wa amma salatu khalfa ma salla juzu ma abu fala tajuzu ngoya illa idza taghallabu ala baladin inda wa aga aga je zan ya ta tiye kama zakara zalika al fuqa wa kimna mai yutu ga wuce yana فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الجماعة مسلمي واجي صلى زمابو wane mai da can da bayan tiyan takfira a zai shiga jiri danin ma wuce na muku na mina dini kama samu minar ramiya ɗaya da latin ya kim na ɗaya latin ya tanci wani mai fasiki a mai zadidi akida magiya amma aji kafiri a musulmi ga amma a dai musulmi ne bi akida ya e bidiyo e nan ya e ganna magagbo kagan a wariji to su musulmi ga yo amma aji aji ebe na ji sai na ali ga ya tinya a ji jo ngan ba kafira ngan hun al kufri farru daga kafirici ga kafin abi sayyidina ali gan a gangba wariji kafiri ayo ga hun minal kufri farru daga kafirci gagwa biciyo amma to sun gole fasikiyayo alkhawariju kilabun nar ebogo nyenna ngya ene madabar pati ya gugwa guici nune masiba uji gan man kaze ga man kaze aga dikiyo aga izeju gwen aga kawai na yi to wasu malam agobe ga da tawarijin zagi eh to zamani fayi a jawa rijin zagiji imran ibn hassan in zagi ni wacce ne a wari jinan guda leo ni zagi wuce masa wace gawai wau wace gawai ga zagi wuce ji yawon ga aki da ya suna ladin lawon jaga wanda jiun yawo ganci na suku ni zagi na ci gaga tuke wuce ba ta aji aki da wari ji wale confusion ya that is it eh waga da alkamil fi tarikh ya ibn al-asir a ce yin zagi ne jabo ya kutaila wato wusa sababu akida wa riyo mi ayi to komanda inda to zai jelani tumin har tu babu nan ga da da ya su kan zan wawu ga to utu ba ta tiya pala sun ya sun wucin a ce ya mai zagi wuci din ara aja fe lagayin alaja fe lagayin wucin sa aja fe lagayin wucin jin zai lami fin zagi wucin na sa magayya ne dai bai jin zagi ci komanda yayi wani dole layin zagi na kidawa jinci da biyarin wasa ka sauta irin wucin ẹ bọ́gọ̀ tẹ̀tà tí ń zagi ajé àwọn a ṣubú ẹ gàṣà mẹ́kí àgán àìwá àjíjà ajé àmìrá àmà ajé ajé àkábà mi ṣubú tí wà tàbí nígbà ìkúdà àkábà àtàkà zagi ń musulmi la, akida sakpani gaga na oni yanna maka bujo wujin ba na wuji agbowo be gutu anyi ko be gutu awe around around around 1399 lo 4200 shi nga crisis na jon fitina eju imani ute ibi amango ti wuka bon wọ́n ti káàkiri ìmọ̀gbé ní ìdíje iye mùsùlùmí tí ojú sálà ṣe gbọ́ kúrárì náà agádìgbé lọ́pẹ́ tó ti sápá náà àti gẹ́gà méjì pátá ìkáàkiri àmọ́jírí dájà aláàwọ̀ àmà ẹ̀wà àti tàbí ṣe ń dẹ́wọ́lẹ̀ mùsùlùmí. ẹ bọ́gọ́ fìtí nana tó mẹ́ka ń gan gbọ́gbọ́ tó ń gan gbọ́gbọ́. hal man a aga man yukafirin hukam zane ga yi doshi ci kafiri wa ya tulubu min almuslimi na alkhuruji ala hukamihim kuma ya wabe musulmi ji ga ta ya da goye doshi cashi na. hal huwa min alkhawariji in ba zane da min alkhawariji jo ke laɗe musulmi yo sallah annabi ga man sallah sallah ta na zane aji sallah iri yayi wa kala zabiya na ti na ne zuna ga ne kiyo ga ne musulmi abe lokun da liyani kafirin wa ta la ilaha illallah ga usama mumu anabi, ga usama aka tantau ba da an kala la ilaha illallah wa yubani wala illallah gana asha la ilaha illallah ga mina alamun musulmi ko ẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ̀jì tá la oúnjẹ mí náà láàmú ẹ̀ mùsùlùmí alùsùn náà jẹ́ ẹ̀gàn ẹ̀ bídí àti alùsùn fi pátá àjẹ da sí apátá àjẹ da alùsùn ẹ̀gàn àti àdéga àjìká bídí ọ ẹ̀ bídí àjìbọ sókun àjìmọ̀tẹ̀ yìí rì mí à àmà ẹ̀dà ńlọ́tọ̀ zaniga bẹ́ẹ̀ ṣiṣì nce yi nce e musulmi kafiri nce wabe musulmi ga da ya za shi daga titu sokoto har da titu sa ci kafiri a ayo ko ya za shi daga tiyan president har da kansale ta yau kafiri daga supreme court har da clark ya kotu kafiri a yau in ce gaci musulmi kafiri nan mu ci gaci wato yi ma sai ta zane cile an yare fone ku ga ibage biya yi nare fone kaza gaji nare ngole ko aga ji papa ta be za hunci jire ngutu zahiri na hali huwa min al khawariji ngu da min wariji jo shef kozan ga jawab hadha huwa mazhabul khawariji ngan na ga mazhaba wariji jo ala idza ra al khuruj ala ulati umur al muslimin abbe ke za ga idi aqida ga yazu ti dugo da she muslimin na wa shaddu min zalika ina ma da tsanani ga na zugu idza kafarahum fa hadha min mazhabil khawariji ke wunde ga yi fi nan wato inna da mini maza bayan hawari jujo a su'al ya gaji ya guni ci ga ma mawkifu na min allazina yukaffiruna hukama almuslimina al-yawm jumlatan wa tafsila ki matsayayi ya zai je da shi musulmi ji kafiri nan na jumlatan bayni wa tafsilan ka kai nan ya zabe shi zamu ci ga jawo fata musulmi ku ta kafiru láti aṣíṣe ń gẹ́kìlẹ̀ lẹ́gẹ́ èmi àbáwó hálìbí ẹmọ kwalẹ̀ mùsùlùmí gbúwo ti wo lábẹ́ ti káṣíṣe ń gẹ́ èkútú rẹ̀ obìnrin náà mùsùlùmí kó ní ní ngùbọ̀. tọ́ yìí rí nná yìí dá dá àtìkù dá. yara duwa ma aji kazan za kazan ma aji kazan ngo ji gane ko bala usman ji ma aji kazan da ngo le zan yoti zan yoti la zan yoti wa ka zan yoti so mo general nga aji kiyo nga ko da do jo to ki ko ji tafsir ibn najo da je jinna na haluhum min al khawarij wa min al khawarij wa dan asiduna barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan man jin bayani yayi sa ku ga bi alheri ga jawab allazina yukaffiruna umuma hukamil muslimin zane ke yi do shi musulmi bayyana ga kafiri na awulai min ashaddil khawariji zane idan ni zai yi tsanani ga mini hawariji yana li annahum mastasnau ahadan ibn hadi zanawa gwana wa haka mu ala jami'u kamil muslimin bi annahum kafara amma ba hukunci bai gaciye musulmi bai no ga aje kafiri zanu shiga shi ga fata majahiliya a'a ìjẹ̀pá àtàmọ̀jà ìlíyà zai ja ɗaya ko kirki wani dango ya bana nabi ga lata za da ta haifatu min ummati zahiri na halal haƙƙi la ya zuruhum man khalafa wa la man khazalahum hatta ya ci amur la wa hum kazalim wa tufa hadha min maza mazhabil khawarij Zai ji yayi rin da jinin ni maza ba wariji bu don li annahu mu'amma mai bana za an gide ku don shi bai no ci da ku zu musulunci dan go ci gashi shi wọn àgàgán uniform men pátá yìí káàkiri àmọ́ àwọn gájẹ́ gun dẹ́gbọ́ ní ẹ̀fọ́ uniform ṣe lótú ṣe bí ó bí àwọn náà wọn àgàgán àwọn òṣìṣẹ́ yìí jẹ́ wọn àgàgán òṣìṣẹ́ ti wɛn ba a bɛ da bɛ ɛnɛmɛ da bɛ nɛ wɛn jinɛ ka da bɛ nɛ la mɛ ti yɛ di mo etu yɛ gbɛ ɛdi kiti nɔ. egi bekin babon noni egi na babu soju ohun jaji ajeli wọn ba kó gun babu wọn ga sẹyìn na mọmba wọn bẹ yòó ṣiṣẹ ti gẹgẹ tu tí ó nù ojú kò tó kọ bàdúrà bàbá ọgá ọgá tiẹ àlùbáríkà wọn lálàtí nù ọgá jà lálàtí ìgbà gbá rí هناك من يدعو الشباب أدزا يدبن يبارو فشي وبخاصة في الإنترنت especially الإنترنت إلى خلق البيعة لولي أمر هذه البلاد أغن أغن لم يتوب الشيء تنباون نمم وسبب ذلك أغن سبب وشي وجود المنوك بانك جدنبو الربوية بانك نجم بانك رباشيو وكثرة المنكرات الظاهرة لما سكوين ما قشبه في هذه البلاد فما هو توجيهكم حفظكم الله ki shawara na manya ya ci ganna na so ci go manyan fa ki foza ke laji foza ni gaba ban nabo kan do ce ja shi ni wogo turu handset ki dan ta te send ye yi whatsapp wa fe le wa fe gba wa fe wo dan ta te send ye link ndo ci you through what turu facebook wa fe gaje wa fe da de contact ni be da ilu ti ji ẹ̀tì àti sẹ́ndì apd egun kúrú ló ti yù wọ́n fẹ́ ju kí ẹ wọ́n fẹ́ gba àdé lánàtì ìjìbá lóṣù wọ́n fẹ́ gbin lánàtì àti èyí òjèjì lọ́dọ̀ọ̀ṣì wọ́n táṣì mú ọ̀tẹ̀ léègé yí ó ló bá lóru àrùn. àmọ́ ẹni tí kọ̀mpútà ń gbóná tọ̀kọ́jọ́ ẹni tí ansẹ̀tì ń gbóná tọ̀kọ́jọ́ wọ́n jẹ́ àbẹ́lẹ́ wa tó ti bèrè kẹ̀tẹ̀ develop turu an stage na wani jiki na wani lazanin sokun gwayi tsadon bugare amma to sun wa kiyaye tuwo ji bitike ke ji faruwa nan do ci be gada ni mai duguri boyo nan ne katun wani wuri wata shari institution mun gai hod o so islamic studies o mun je gi e ba ma jan de so struggle na we ji pata na gi na ji gawe je ji ji o we je ji bo mun de be ti ti se ji gawe ya lo mun ya lo university of Maiduguri ja mun ya di ji an ya lo makanta biya ki jo ga mala ya eh ga man ga makanta boko lo yara mu a shaka mi wuce na jin wuye ga gada na ko e gin wuyi e yawo sawo cin yawo ci makanta loriyo e yiwu shi zaguni ne je ke wu be to ni nan a ya zu makanta kan gani mi ke ko ye di fahimta kan nan nan na fiye bi fe ci wuce fe ba da yi

ngole na mu aga bu bona ngole na ke ba na sai aduwa ba sai adu sai kokari na so ga wajibi ya ne ga ne na nga wuce fe jin be ji fe jin be ji nga ga futi la wo nga futi ja nga ga futi la wo nga futi ja wo ha to fe ko te ni da de ke ba ni ji ba ni ki ba ji din ne ke ba an ka ni ji fe cin kara kara kara kara kara yi wuce lokaci cin da lokaci ki ma wuce la jawa zo lokaci na ma wuce la jawa zo be ni da su ku ci fe la tun tsaya ji daga foje a ni amma mu ya ya kuma ne foje a ni a ta lokacin na gaji wasu na gasu ba daga jayo ni a ni sai bai yi milo ba kan sai ibi jika tun bai da lebu na mun bai e to class to ti tsatsa ya egbo jiwun de bi azu da ba ndo ci ma ngala o ti to class o ti kan o ti be la ka to wa to ko ti wo kan jiwun ti shin sáyé àwọn láti àwọn ìdán tó ń yẹn táṣì bá nílẹ̀ àárín nu gáwọn àti ẹ̀yà. ńgọ́ kàtú ńgọ́ kàtú náà jiná ńgọ́ tẹ̀ yìí bá wù tẹ̀kẹ́ nù àhándú jẹ́ hàn dàní edu dàní education is the way to phd náà ńgọ́ dídí ètò psychology tẹ̀kẹ́ náà. so kici majo nga unge da da cile fesi jinwi wa zikiti chibo e bodi saba ga ko nge jinne wa ashe ku ga le wuti ta kata cha wa tes ku pa ku kuranu ga no se ga shi chibo ta Allah ya sa mu dace Sheikh Fawzan ga tawjihu na santuna yaya ga irin wuci nan anna hadha anna hadha kalamun batil wa la yuqbalu e ga nan ní àti àyàdà agun èdò ṣíṣì àti àgẹ́jì mùsùlùmí ṣáàṣì èṣì káàkiri yẹ bó báńkì ní ìgbóde sọ́rọ́ òṣèlú nǹkan tó yẹ wala yi a maguwa ya annahu ya du'u ila zane mai gaga irin zaji alkalima mai yi zaji wa za ya jibul in karo alaihi zanna ma dole yi a jikiyo a ji in karo ayu a ji rajja ga irin na ji wa ya jibu rabdu kalami kalamihi kuma ji wajibi na ga ta zanna lo yana wa adamu ne su ke fafi lewa ma je cin ga irin na liya ya annahu ya la ba ti ya bane zanna jin gwalo ya dide wa ya du ila munkarin kuma ya ji gwalo lemba soko wa ya du la sharri wa fitna kuma ya ji gwalo sharri be fitina wa wujudil munkarati fil balad la yaqtadi kufr al hukam e bone le mbaso kon go ci fi yo islam go go ci aje kafire bone le mane fi wani na le mbaso kon go ci da no so yuba ce ga aje kafira e da be ga milani ga ga makanta boko lo kafirci ya tumbe gwamnati mai kafirci ya bane gwamnati ya kafirci yo zando ne malo tu da bani gaje kafin wato ke za ta jiyo ke za ta jiyo wudu koyo shi zuko min da good min da to ga ji kafin ne ga local government studies na mini function local government to atu zuko so zuko na we da kun shi na local government yen na gwamnati muna ngatuwo wo maga gandan Wa ga wo duya waga shago kaci wo waga wo duya e wo duya shi mai ya do da nan ga la tu gwamnati zuno e bugo to su ko ga lo ma to su ko ga jiki mo ga lo ma e bona ko ga da su ko nga dorura la ulo su ko nga dorura ga ta la ulo su ko ja de ku shi bo dorura su ga la ta lo to su ko mi le ti na mu ji ga lo mo so wale bi egwe jinai wato yiri egwe jina wa si za anyi ti ona e za bonwe ti be mi ile ani emi gboju be mi be pio unde be kanga na ngama du ri bonjo eji won ti wa ni eji ja bo ti wo unde mi kanga na ngan ńlọ bàtà sí kákákáká yín àmọ́ gbọ̀ngàn òde wo owó wo ìgbà lóògùn sokoto níbi èlé àrè òde gbé ní ìyàwó àbẹ́fà ní àṣẹ mi gbòòjì fúnfẹ́ o ṣe gangan àwọn gan lóòwò gbọ́ bẹ̀tí ó ṣe gan ló káàsìrì ṣùgbọ́n àzàndó ẹni mọ egun ní káàsìrì ya ní wọ́n ti ó gbé káàsìrì ó kọ káàsìrì ṣùgbọ́n wọ́n gan yìí. muga to ki dalili ya katu bo ko kafirco jimine tane tana nga ya kashi tot ni elimi na ti bolo ngo baba ba na nu piewe nu piewe mu ji larabta la dalili be ngo takano da su ko le ga ni biga da ngana na Fatima lada da poli ngo janye la dalili be aya wa la bi obi mi wa ga kokoluwa yigbo mi daga tugu feta daga fifo wacce mun ji fugo utu fugo gube ka tun laji nun yi, ya ne ji ka tuba ka da to zai ya ga ci ba le to miji ka tun ga inu wa be zo ga un gan gaskiya bane mi ke ka tun gan wune mi wa ga shi wa ku shun ja bi finally dem be be wa ga baba su kunu na lo bombin ji ni e ji ja go ciwo ŋan ne shi ne shi ne shi ngwe ya ji lura bai tsaro ne fa السؤال البعض البعض يعولون من شان الخروج على الحكام مستدلين بما جرى في وقت الحجاج والذين خرجوا وعلى راسهم سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج حين خرجوا عليه fabima yujabu an zalika aftuna majurin ga su'al ya gani albadu sashi zango ciji nuna min sha'anil khuruj ala al-hukam eh la gba dan lamarin ya tiya da godo ciji mustajillina bima jara fi waqt al-hajjaj yana la na da suku a gaje su ne ga jaji ibn yusuf na a ga su to fe na ku zamani mai da tiya ga da gu wallazina kharaju zai matiyana wa lara sai mini tishi za hunci jo sa'id ibn jubair rahimahullah ma al-hajjaj hina kharaju alayka kuna tiya ga da gun hajjaj yato hajjaj nan fa bima yujabu an zalika ta ga ya je ganna aftuna ma'ajurin e yayi fata sa ye lada ajawab eje ga za kalamul aslalu asla a ga ganna da dalila inda asaliya wala isamu wala zimam mun je to e, gona ga suna inda wujan dora almuslimuna ma zalu mulazimina lisam'i wa ta'a muslimiji na ji a daga gwaso ya lami tuyo ba shi ci a bai ji biye yayu wani hasola fi ba da fatara ci shawar minan niza'at kaga da cin liban doci zamanin doci lakin jumhurin musulmi amma jumhurin musulmi bai ne yalta zimu na sam'a wa ta'a A e, lami tuyo ba shi ci a mai ji biye yayu a mai tiya da guwa wani a sola min ba zuhim niza'atu au niza'atu fa innam yunkiruna alayhi wa wu ko e jin karu ko amma in no le wu ne gira zubu e je be shine fiye go wuji ga za ja nan ki unakin ga ya tujabo an e da shi bani ga soja kpata ta ga kushi gigi wo lo wo lo soja lo ati ga dole so ga kushi gigi ga go je ganan eh a ga ndo ne ga soja ne tuzo ya kuci gigi ko a ga ndo ne ya ne shuga je fi diga eh ne ji soja tiya su ga kuci gigi babu waje ga irin nan ade wace ga ade soja yi wani jato kuranu ku fi jaga ba kuranu ba aga maka bo jon a ga lauya zandoro yake ya suga je fi diga amma ne degree yẹn lọ jimi mi dá tó law school a graduate mọ̀ fíjà mílíọ̀nù tó bàná fíjà ní yá káàsì gó mi fíà. that is it. E, eh, ẹnẹ ti dẹ̀wọ̀ tó ẹ láti ká jẹ fíìmù tí máa lè káàsì rí. confusion liyan na gama ya gafi zai ti bo zamu ji abin ba cin wace halitta yin bu nga wa sayyid ibn jubair min aimati tabi'in nga sayyid ibn jubair wun dan miya da shi tabi'u na jo wa qutila zulman amma wace zalunci walau kudira kaga goto e ilai diji annahu hasala min khurujin to sayyid ibn jubair ti ta ga wa goyo da shi nga fa za ishtihadu min ulai wa fa kwale ngato ishtihadu jo na aje da biyu na mi tu ganda ba ni musulunci uji zallatul alimi ga laji uja ezo to yi mawu maje na goya nan eh gaga yan wuci nuji wuci goya ne ga laji wuci a cikin mi to anu en eh, uji ga ne ja to ku fa biu ma wi da raya wula tu buji zandoro ma go ga wuci wa zandoro ma la mi tu me me jin bayani ya lita shi e ga zu amma ba ni nan zanu tabe shi shi waga jama'i ya fi kiya da gukure qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam والجنة الجنة ذات ظلال السيوف وقال تعالى وقاتل متى لا تكون فتنة وقال تعالى ومن ودا سي جاد دوجو ودا سي لا يشاجي إذا يشاجي إذا يشاجي ya ga da ku da da ku da wasu shi nga soyu da ne ga ga be da ku da nga bici sai ka ku ne ga su zo zami ba ci janyi ba mazi ba ta yi zami da ga soyu tin ya san ja ka ka ku ne ja di badru su burani hmm. ene ne ji gibe ka zamani anabi anabi ga ga sahabi ya lokuna wuce shi do shi wọ́n ti gan wo gan làjìgẹ́ ìtàjá adájú jẹ́ àdìwádìí kí o wọ́n mẹ́rin ṣe àyàn bàjí ń gbé dẹ́wọ́ nfẹ́ wọ́n gan àrìkúrútì yóò ti mini yuti wuci yo zane ga wa la mi tu le wuci bi ajuri ala is ga na lwa wuci la mi tu bi ani mi tu kilo ci kilo ci ma be lwa ngai ngo ke na be ri ala is ne da aga training ju za ta bin diga la za ga ga training la ji jadi ne guba te ji jadi be du ya be ji jadi be ki ya rai masu le wuci ba fa ne da wuci be ya mi labari mina mhm. yi ji ka ji zo fu ga masu le da wuci wuci fe ya labari ne wuce gagan jihadi ya aji lajin dukiye dukiya na mai gaji jihadi na nga a zalimi na kwa ta ku fi banki bu e bugu a diga la da banki a robu mini jihadi bon da da ci ga waje ku banki o e wona ga ku banki o ne e o ga a ga ji o so e da e ga operation zo banki o kwa ta a lo ja eh eh you ga ya Hm? haba ene debo ne zugun ni ga ni ke kiji jina ngai e da iga da har ka ti zane ye da ga la mi te shi ki mu ga ye shi yo e bo ga wona ga rob e wona ga de bo ga la ya yi mo sai de e na ga ji jina a sha ga yo la da ne ga won commander ne su kun kin wa ada e ni na walayin gunan da mota lasalo sun gaji yawo don ya shi nin bone in ci ayi nuji ji san ka san kai in ci shi dai wani wani ji ayi nuji a nan na je ko lokacin da suka shiga da ne ga gaskiya za zan bayi na gaskiya jihadi ga ina a jihadi ina ni mu za mu ci ce ga tu ene la mu ci la mi tu za mu ci ne ga don no yen no wayi kai shi yan ẹgbọ́ na èprí tí ẹ̀gbìn fi mọ̀ sí láńjì tí ó bẹ̀kùn bí kùdó ń tunu. ká ìlàdí ká ṣìṣì gbá ní ìlàdí abé làmẹgbẹ ní sòsáàtì ìgbèjì èwù ní àkàlẹ̀ ọ̀tọ̀ àtọ̀ fúlùú bá dí gbọ́ngà tó fúlà ìrìn ẹmọ́ sílẹ̀ níjà àgá àgẹ́ a fúlà lè jẹ wáyé yìí náà fúlà níjà aláfúlà lápàtì náà yóò tó fúlà náà wọ́n fúlà ọba tí

ko ya ji gane ko a sual ya gaji ga ka ba'dul kanawat fadaiyya a da sashe channel ya TV da satellite ji wa ba'dul muntadayat fil internet ganda forum mun doci internet dubu ila naz'i yadi ta li wulati amri hadhihi al-bilad aja fe ga jige jadi kiyo ya zaja cin ai zaja ga lami tuyo da shi kin ba wannan jima wa khalil bai'ati anhum as-su'al ma nasiyatukum liman khada bi hadhihi talbisat aw istama ilayha aw sharaka fiha ma nasihatukum ki nasiha liman yazana khudiya bi hadhihi talbisat u deceive gagarbe e ga jishirin na jina aw istama ilayha ku shi tubuna aw sharaka fiha ko mu participate no as jawab to na'am هذه البلاد مفسودة ومغزوة ngakin na na ke saudiya e za yi dabo na shi manufa na je na bi a gune wani wa magzuwa e gu ya an na hiyar biladil baqiya allati tumassil manhaj salaf salih ya banu ngakin na ke a ce lami to ya kwan an ya salafu salihu nan wayal biladul amina min al fitan e ji na daga fitina jona wa min al saurati umma ji aminci tun daga rebeli ya jiran bai da tin ga da di muzaraji wa min al inkilabati umma ji aminci daga kukujo فهي بلاد ولله الحمد يرفرف عليها الأمن والأمان آمين تشدبوا بزمن لا فيه ومنهج السلف الصالح بمنهج السلف الصالح فهم يريدون أن ينتزعوا هذه الخصائص ويجعلوا بلاد فوضى إيه وقام يننجي آتا داننا الله والله كابو إيه وقام الله جعبوا جورو ويكون فيها قتل وتقتيل amma wa kan e ta sha ta biya a do sha fikin babun nan kama fil biladil ukra ke minu dan kin do nan fa alaina an nuhadhira min haula waji wajibi ta ci bane ya won ke zahiri wuce lugwanan wa an nuhadhira minhum wala na'ti bi hadhihi alqanawati li buyutina chane lirin naji igalu be ye jima wala li wala aulad wali auladina imigalu biya to jima kallo to zanwo ce cin zanwo ce to ne gije cinena ko waje wo eji aya wɔde wo eji hadisi amma owó fasara kitajin ki ma gan ki mai wazi wucin ki mai jiwa lẹ́yìn bo you don't know waje a ti ba ya ebi a wuru kufiti ليشاهدوا ebo eji fe be le feti na irin na be sheri irin na shi wayan sha'u ala ya da annakin ta tubo ma yajibu an tuhmal buyut ni hadhihi al qanawat al fada'iyya waji wajibi na ga min naji gwata tun daga channel ya tv naji e we sagba sagba irin na shi nan wa yumna al aulad min azhab lil maqahi eji jima akan kalu ba fe lo babu mo afe lo maqahi ba ne je da je kisha ijina ima na chambashi allati fi hadhihi alqanawati naji channel ri ne dana ma ngo be kin balare be jo ade makha ken ne tun ba bonu to ba bonu ya jide ba ni ken chadu fi kun tishi lo su daga shi ba ru mi ya ta da loji ala ji jo ada shi ba go a fe ji jo a fe shi ti fi gangani be indomi be koyi gangani be tire be za siyasa ne ga da kan na ji jo àbàdàn agbọ́sà ló dẹ̀gbẹ̀ náà di iṣẹ́ náà lè fún wúwo ìwọ̀n àtàgbọ́ àkáwọn bàbá yóò tó kàmú kí nù kàmú tí èké step nù tó bọ̀lá arẹ́gbẹ̀jọ ńlọ́ọ̀lé adébà náà tó àjà kan títí ìrẹ̀lẹ̀ àkànṣe wọn lánàá ti fẹ́ fi ṣíṣà wọ́n gbọ́dọ̀ adé tábà ní ṣíṣà náà àríkà ẹgbó mi ti lápẹ́ yẹn àtàpá ìkùn ṣíṣàjà àwọn ìṣàgbọ́gbọ̀ sọ wọn nínú lórí rẹ́gbọ́. ẹ̀hẹ́n lóòlé fi ṣíṣà náà adébẹ̀jẹ̀ fi nàìjíríà náà adédèjé fi àrèjì lànà adédèjé fi káhàwà ko wọ́n ti mé ṣáì da ti gùd wọ́n ti hàn kó bẹ́ẹ̀ tí ìdẹ̀ sọ̀rọ̀ sọ adédèjé dẹ̀dẹ̀ ìlú ti àbọ̀ ìlà kẹ̀kẹ́ ọ̀nà àti àti ìwé dẹ́gbẹ́ ti wọn. àtàfé ewu ẹgbẹ́ ìdìbò ìdíje àtàfé dídé àtàfé tìlẹ̀ àtúnlẹ̀jì wọlé sukú àtàfé ṣíà ìdí àtàfé kọ́mẹ́ntì jù wọ́n dẹ́ àdó tí ó ń lò tí a gbẹ̀fẹ̀ òjì tí wàá jẹ́ mú dàdà da wáàdí wa ìmọ̀lẹ́ ẹ̀ bùà.

auladakum min azyabi lazil maqahi mutatiye mun ci ale ya ja kan da nayi rin da jilo allati fi azil mafasidu na e ba nan ne ga da bonan fa umul masquluna anu e bana ge mun ci ga tubo e gi ci shi o ji an ne ji sallu ala wọn ko ji ga na ko àmọ́ assignment na layu náà wọ́n yí egi mẹ́kẹ́ àdísù kúrò ní etí á ní ẹ̀dísà lọ́wọ́rẹ̀ àmọ́ assignment náà aláìwọ̀ mẹ́kàtọ́ ní ń gbàdọ̀ kò yí ká ṣùgbọ́n jàǹdù wà àdísù gbé dọ̀kọ̀ yí jẹ́ mọ́nà ngó jí gáà ní ọkọ́ wọn kó e e láti gáà wa wọn o ẹgbẹ́ jẹ́ àdìwọ̀n dàlábẹ́ fíkì sálà sai zaka sai haji sai yawaji sai yawala sai kulu ko harin ga buyu be ga sheri ko ti be ranu be ndo gi be be ulara ji ta nga wuci gozo wuci ya ga ku dawo nga ga ba de sulu o nga ga ba ba ta be ba de ji fi nga wuci go chada be ba de ji adi ganci zanne ka kitabu tare ki ulama ja manna magan ya ji bayani na bayani babu jihadi ya ji an wọ́n e ti confusion yìí náà. tọ́ so wàlé gan gbọ́dọ̀ fọ̀húnmùl mọ̀kúlù na anuhun àgbìyànmọ́ǹtì gan etí tẹ́rí bí ayírí náà agáyẹ̀ ẹjẹ́ àjì náà ẹgbẹ̀gàn òun tí kò bàbá gágùn ẹgbin la yíwọ ẹgbẹ mẹkanta kìtì wọn lo wáàzù wa kìtì wọn lo wáàzù kìtì wọn wọ kí wọn ziye yawo whatsapp group titi bu facebook tí wọn jí sẹ́ndì ẹ̀ ń lọ tsi gẹ́gẹ́ níbẹ̀ yẹn kàtí ọjà àbílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àṣìmọ̀gẹ́ ẹ̀jẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ tsi ya ni zakẹ́sẹ́ wọn jẹ́ fìtí náà ni lábẹ́ tí wọn tún sàn sáyẹ́ndà náà wọn ebo ne sa gbando ti bata wuzi ke lando ti ga shi goro ogo amurubu nu bai di shi waga lewa ga wale so ko danani amaji masifa ga ya ji ani eh da ji ni so wale ga e yiri ji e da ji ke e da be careful seriously gangani da yi yamanci ji especially babaji to naji baba ndo chaja hati yo ngani naji ge gumbo ngani be ga jiji yo be jiji yo ama na ke to ene jina won ye jiwe nga we bojima ama wo so ate ge te geri be zo kai mo wo ga na jana ha ha ta ga ma ngo dan do ende ge je ko ta tuchi le ko mo sa zan fara nu de juma ya zambe ce to ba kuma ga zambe ce to kilo ce ne za ka zama ga jima zan fara wani lo e ga mazu nan bon bi da wani ki na da na e gidan bo ba e za ga mini nu sane da mi abu ne ga gungabi da tafri malak malik wani ga wani ruwa a sha lokaci lokacin ma maliku wa zu musulunci kan gani so zuma goye ga bayani be je gine gine fe ci togi mu fe na lo na sukun dibe da ma maliku ta gwa ndu sami nda to mu jaidu ta gwa na mu jaidu sami e gina to be ta cin gashi cin ce ya mi labarin nan nga ni mu fe ki madabo zai shi goya gangan na ga susun ba na gaji wazi wejo batan na tsoyi na gai uzuri fijiyo na sai lami sun fau amma ji gane wakatu we wo tuba wejo ake ami sun fau matsala one by one na ah, na shi shi banin nan jimma ya tuzan doro a shirje da jimma eji waje da aga katon mai kutu wọn tu ẹdun kun dẹka kofi kata níbẹ wọn gbẹ nwa wọn wá gbẹ ọtọ wọn gbẹ a àṣàjẹ jimá bídà ó bá a di bàní na àjí jimá a nga mo kata oúnjẹ ń dọ̀chá ni jí máa ń dọ̀rọ̀ yíjì dọ̀rọ̀ débi lọ́nà òun yà lọ owó náà káàsà láìlá ìlàlá ń yìí jí gáàlì wà gàn ná. mo fẹ́ lo yíjì lé àmọ́ wọ́n ti kí ẹ̀ wọ́n lo bí a àjọ ìmọ̀ èdè yíjì ọjọ́ ń gbé akúbàkúta nìga èfò yíjì ó ti ká tàbí fún oúnjẹ bàtà oúnjẹ àjò wọn wo òde bẹ̀rẹ̀ àdébẹ̀rẹ̀ chele kotu ngwe za anja kan ja ga nafa ka eji ba jo ga ga wen wayi ni zi za wucin ya zai rikici mu e gi za ji wo ga wen wa ba zi za wucin ya zai rikici mu yo waje gwazu maji waga inu sa ne je wa shawara be ine na gi za ji lo tiji e ne ga da da e ne to ya e je je di go to ne na manu wani yaya nan uje guwa jindi ne mu kuma gami nyiza ndo we gma no a eza dan bo gwa zu fe je ne jani yice be go to gaga yu bule yiri no lugwa ngawe shi tukwa we ngunga no che be wa shawara be weyo ndo wa ga unyu ye gma mi go to wo ga kuku wa ma nu ji e fo alikiya ni ma da be so ko ga wa sun ebe na ani daga mini hake yin musulmi zartan aka haka fansa lagu ya zaga wa na siya biyu na rafi ogai daidai wuce a jihar iri gani gayu ta a no a yana ne yana ma yana malamai ga na wuce gami ni lójó gan zèké yàá jì lámìlà tún láyé ló ti gbá tábìlì kẹta tàkó àyìn táyìn nàgbó níbi àyìn kága ń bu agbẹ́ ntù ìṣàfẹ́ gangan zànẹ́ diẹ yìí rí nínú ìwúwa lọ àrí kata tàkó èmi àwọ ìṣìṣàgbó níbi ìyá yìí rí nínú wa zànẹ́ káàdì tí èṣì ṣì jí díẹ̀ àzò fẹ́ jí ń dèkọ́ yí. lóye. zanne wuce jani ni gani zagi da ga ke magima da bane daular yin musulunci wadda muna don gizi yana zai hmm. ji mala a luyawa da ga jiki mo a ga luyawa ma da bane daular musulunci don wa yi yamin na gobe zanne bayanin etunwa at the end mo ti bí amẹ́nà nígbà yìí ló mi ibrahim mi ibrahim ti mi ibrahim ti yẹn ló dùn yẹn tiẹ̀ gan sápá náà mọ̀lúwà the same zànà nga yìí tiẹ̀ tiẹ̀ dùn oró bí wí ńlá gún yà nílò pa ẹ̀rí má lọ mọ́rù sùfù yọ má lọ mọ́rù sùfù ká yìí wọ́n ti yìí mi wọ́n ti rán wàá wa bó sọ̀kọ́ wàá gbọ́n àti ìbìlẹ̀ ngan kali nga ne diga muna kala na sai ngan na sai wuce nga ba ta man ga na wai gada da wuce ba ta nga luga lo tuwe da ma ji ganewa luga yan luga yan na sai wai la diganganya e ga yirki ji dana e ga na luare to ke nya zu yo tuwere mutu ya wa ta ko ne indi ji zanan magan wuye wuto ka tu tsakani obodo su koyi gida gida bai shigo kuma bai islamiya ni kuma lawa man kaza da ji kafin kaga wanda ka ga jan ya kuma ji daidai ni wanda bai ta jilbabu ya ngwa ile gagin ni libi ci la kafin ni ni zo al Allah asual e gagin ngol yan ne ji bare lai ce la misali gena yan jo ne ji biya

nga zai da shi kati jibe mai gwanu jibe ga man wuce da kirki wani waga jibe ga da zaje biyo ne jiye gidi ya ne ga lagi lobu gudu ji katu mai ko ga gudu a qala li rasul sallallahu alaihi wasallam hal huwa ma'dud min as-sahabati am yutabaru kharijiyan ma lam yakhruj ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakfur bil kabirati ولم يكفر بالكبيرة قال الذي قال للرسول إذا ناقع النبي صلى الله عليه وسلم قال يدين جانت الله يقول يفضل بولياني na anabi bai gan dukiya noci ya zan noci shi ya za ci gan anabi gan na na gan da ana gan bu sako ba ma gan kemin sako wana anabi wa majin adalci anabi ga za a ji adalci zuman go za wata nan ga anabi gan yi dili nan hal huwa ma dudu min sahabati ga min sahabe ga budan am annahu yutabaru kharijiyan kashi zanna mina wariji don ma annahu lam yakhruj ala nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakfir walam yakfir bil kabirati to ande mazanna unci ya wa gwa na biya umai zane lotun ka bai na kafira nan ngole usulu ya wariji dan bono ga fo lu gunne mini ba kida warijin cha ga da wani nan ga jawab iji allazi yaqulu lirrasul sallallahu alaihi wasallam lasta adilin zane gani bi wajen adalci nan a za mabda'ul khawariji nana ngai zozo ya ki da yawa lijo ngai chaban kharaja ala nabi wa tiya ga wa gwa nabi fi ma ta'amu bil tu ma ga nabi zalunci wala sami shartil khawarij haml istilah mun ji mini ba don ga kiyo mun la kun la bal idza takada takfiril muslim bil kabirati wa ga idza akida daga muslimi ga tun kabair lin waje kafiri yakunu min al khawarij wa ala mazabin ga ga jawarij min mazhaba ga muta wa idza harasa ala wali amr al muslimin wa idza harada ala wali amr al muslimin bil qutab ila ga ji utuba mun ce ga ta ce nin baro na da gobe she muslimi ji wal kitaba ko kan ji ga da gobe she muslimi ji walau lam yamil asila to bazan la kaya kuma hadha mazhabul khawarij me ga mazhab khawarij fal khawarij asnaf khawarij ka kai faminhum man yahmilu silah ade da idan mini abo ne je lakaya kuna wayantiku misla ko yadda haza rajul ladhi qala li rasul min min zan daga annabi sallallahu alaihi wasallam nan wa minhum man yaktub amma da da min abo ne ya sa ya kashi gefe ni bo eh bodi bodi a ce da ka fiti za ji bo nan wa minkum man ya'taqid bi qalbihi wa la yatakallamu wa la yaf'al shay amma da da bana akida sakba wanda ya goye gubo amma wa sai gun ya zasha ma jike an ma fike lamituwa ma fike jiwa amma da na kuma lakin fi akidatu fi qalbi akidatu khawarij lakin walakin ba'du ma shaddu min ba'd fa shayi da tsanani ga sashi noli e daga shishi mun ce yi da shi ga kafiri ko ya da shishi mun ga yi pata je ji rida e da ja ji rida ko ya da shishi

Eh. ko ya zabe shi shi daga manyan suna na fi je wani wata da huncin shi na wani ya zabe ne ke mi da su liyon da hannu cibe na shi ga yiwu ga bunu ba za jiri da ga mai haram ja jiri da ga limai makarin mai da shi ya jiri da ga kawo son wune baba wune wun ya jiri da ga ji wuyi sakwada a kan shi <laughs> a shi kata no le akida wari ji dana ko e giga shishi mu ce loji man dora akida wari ji aga de bane mura e bona salih al-hasan ibn salih ibn hayy ni ti sha wari ji bu don fe loji ma yan je ya ci be ni mo jima ismail buhaisi the same thing mini alama no ga gbe zai ruci je be no wa jan sallama ya jaga amma ke liyoyi a jiki a nan a jan wa ma ke le alama ne ke laƙe ruce ne zubu za ta ce bo gashi malama ki wani wata ja ni ke kokari shi an kali wa to so gun ga ogun wa alaikum salamu a yan mini alama no ga ke safu yi rumu ci je biye no kan doro je ai e go da ci sai wazo wale ne sun na jiniya wale ne gwamnati na jiniya a magaza ba wun a magaza ka nga to sai ka so ne ba na mu da ba ne su kuma gagagun a ga ji katu wage ba zan a ga ji katu ba ni nga ci mini ala mana ga akpeza ihe ji emeji ne kando wee gee nkwu mini ala mana ga akpeza iri na-ebe ozugbo kando ji aji taa ya ee ka aso na bai ji aji na sa sha na kiloba ndị ọrụ a ege ga gashi adaji ji a na gida na aji adatu su shukuri a su kwa ajiye mu gaskiya mu ji a duk da ji ba abon eh, abun binji masallaci Kano za birke ce a su masallaci jima bane da yi jima bane ya sashi yake mafi jafe da zuri kuri ga gaskiya alhamdulillah gaskiya mujahidu ne da ci gaba ya buna so a fe cikin tv liba na fe fabure da wuce fikin bune mana musulmi na yi su a ci a kun wuce a ci fe so ne ga a fe fabure da fikin bune mini aki mini eno ga ati aki da eza sakpa iru uchi je ebie n'ozugwu eza adịga shishi nwe gbaza n'ụlọ salla se wu ndị gwanwu ya ji liman ya kwuo mma za nwesu n'ịza doshi anụ ji liman mini ala ama eza iru uchi e je enwe azụ ngeje ma ali ya ebe na ele ga etu na ya na uzinye atụalie na ele ga etu uchi kasiri musulman ati azụ nwe mini kasiri ya bede mazugu mini ma na waya kiya notifi nye ga irin wuce nan kan go no oge gaga na da laban e ga yawo jira ti awa ji ne laji laji ra zana e ta fe ton se ku to ku kunu ndo ti ga ji to fuji ndo ti ga ne ndo ti ma ne ta ngwe su ze wona ama to se e ga te mu ba ji wuru wi e gba fe kenu mini alamu na izaga notis yanyan na shi na be shi shi don wani no we we go round about ga yabo na round about ti to hafi yo eh wo ja waje le da ke la ake so ko mu de mo ta ka da kájà le ilé ẹ̀dù ko ti lé bá wọ́n ní confusion yìí náà ẹ̀là àbẹ́kìṣẹ́ wọ́gẹ́ yìí ọgbẹ́ ti kàdùn gan náà ma bukatar wuce kafin yi gani fahimta yi don a akida igogogo ga in akida oto da ya gayi ga nan ga ya sha ni lalita fi akida ni bai na so ya bakin ba wannan daga taba da gobe mun sha yawo ka ka sai to madan labi babu एकूण आता संस्थान इतके संस्थान आजचे सलाह jahili jahili na yi can you, a ta agba da shafi ake so wale ganyen naji ungwaye zu kan wajen kiliyali wajen ba ne kwaci na kacan wallahi kaga waje daidai yan na sha za mu ci da abin da bi nga wa shi nga masiba ndo ci sai waje abin le eji wani waje agila ya zai mi wo mele za won tiye bia to ba to yi mi adabi ti ngo le nyen na jibe nyo waje abin le nyan kale waje abin le ji waje abin le yi mu jinde ji kájí ti wọ̀ láwọn tó lè àwọn lálẹ́ ti dá ọ̀pá ìwù ti dá mọ́jú. ẹ̀gán òwúrú. so yẹn ní ṣe bẹ̀rẹ̀ ní òǹgbẹ̀ yìí fi tú yí yé yẹn náà tó yí bá rí ìṣẹ́jú kàtúbẹ̀ lánàá yẹ jẹ́ mọ́kántà ìsìlámíyà ṣe yẹ jẹ́ zèyí yẹ jí wáàzí náà yẹ jẹ́ zèyí ṣùtúpáyẹ̀ náà kágẹ́ yàgà yìí sensitization ẹ̀ tiẹ́ lọ́mọ̀rí náà kemine ya ya labari gan da mace ciki ba ne ya ce ji waji safiya ya gaje ji kwaso da hannun wade zamu kama zahiri wunci shi ma a je gwabe masallaci ko ba na shi haka ya ji katun ya ci na so iga katun sabon nojire insha Allah ta'ala ya continue da su to boto ya ce yi ji kokari da bibe ta so wanda gwabe ga ta bayanin wasu tọ́. Mm. bayani wuce bata abin kafin fiki wunin bo na ma'am kadir shafi wunin ga ji gane ko amenu ga yi ki wani ko danja nya a kira ta kasiri da gulu fi jini luloza hadde ba gimdo ci dambu na fi òfin lazarki na fi òfin lazarki mímí tí ṣàwárí jì bú dán bàbú yìí sún náà bàbá wọn á tún ń lókun kún bàbú sálà wọn jẹ ń lọ mọ wọn rà kí dasagba ná nga mọ wọn bàbú mọ sún náà ismail buhaiti na ti ṣe ń buhaiti àmì àwárí jìjọ náà èyí ń sọ mọ́sálásí jimá ẹ̀yà ṣìbà àlùyé jimá wẹ̀lẹ́ alhassan ibn salih ibn hayi wọ́n lo jimáyà wọ́n e jẹ́ wọ́n lo jimáyà èyí ni ìgbẹ́dọ̀bọ̀ káàkáàkáàkáà ẹjì kíkiri dé ẹjì báyìí ló ti gàmì láàyè ǹgọ́ ǹgá nẹ̀kí ẹ̀ lẹ́jọ́ bí dábọ̀ òun ẹ̀bẹ́ jimáyà káwọn èdè masalati man saliu jibwa wọ́n lọ jí máa ń dọ̀rọ̀ àwọn a jí máa ń. a jẹ́ ẹ̀dẹ̀ ohun yẹn lílo a náà aláàkẹ́ àkàngábíà. àmọ́ wà túbà já ní wà túbà jí ekèchí ayé wọn ká wùsọ ẹ̀ kọ̀nfẹ́sì nìdán náà. mo kí èyí rọ yí. kàtà kàtà da kagwe na biyu lokaci na jida gube mai sun na jina ya zuwa ki da mutum ce so yan na ji ugwan yi sun tuishi kan do cikin zagi da ya ce mu ɗaya e ne je ji faruwa fi dembuna kan inda nga mun ga mai gabiyo aga ya gaga dan bidiya wuji su fi kawai yi dan bidiya shi shiya kawai yi dan bidiya to a wari joto dan bidiya guwuyo enema lana usulu ya sunna jiddan bo na waga aliyan doci mini ugbo ba bidiya wuce ga aji kiyo nga ga na wani oyi mini oga dan bidiya oyi mini oga dan bidiya pẹ̀gẹ́ pẹ̀gẹ́ pẹ̀gẹ́ lájíra ní ọ̀gẹ̀ náà ẹlẹ́gà ṣiṣì gbá nínú wọn ló lukura, wọn palaya wọn dẹ̀gbẹ̀ṣán wọn jí wọn zífà wọn jíra ní ọkọ̀. wọ́n ji mọ́lìdíà wọ́n ji wọ̀zífà wọ́n ji kùbùrà wọ́n ji sùbùrà wọ́n ji wùrìdíà àmàzà náà wọ́n ajé wù kàn wọ́n ní fòsákèjì èfi ní kálùwẹ̀tì mọ́ èfi ní akẹ́mìntì wú o gbogbo èyí nga wọ́n ji sálà zúro àmà ìdí sẹ́mzà náà ǹgẹ̀ẹ́ tupá tẹ́yìí káàkiri. zana lusulu ya kai dan bidiya ebe ni ibn wali usulu mini usulu ya sunna ba bai ga ilaji gane waganna e, me shi ba mi de yannan gwayi yabon ilimi yanna yake musamman ya sai wagaji karatun littafin ya aqidan sunna ke sharhu sunnati ya albar bahari nan ke usulu sunna ya imamu ahmad ibn hanbali nan ke arra'iya ya abul qasimi azinjani nan ke alha'iya ya ibn abi dawuda nan ke alkasiyatu shafiya ya ibn qayyim nan ke ijma'u salafi litikadi ya ibn ismail al-kirmani ko litafi ne kenan kaga wa tasiru wuce wa daidai na ji usul bi qaida ahlus sunna jina wacce abin shiga yana ga alaga suna ga zawon ke lokura mai falaya mai gani su safi ma jilba buje banu yin zagi ni ka kabuci sun nuyo ni ziga ga mizani ya sun daga danoyo no ta na dai mi a gaban man ciwo de ga so alhamdulillah idan su ku gano ga alkhairi eh, suna ji coci a arziki gina su kwala biya ma bayanin na shi jin amfani da ne an da ci bani ɗagan na ji wuri a wanda su ne wuri wanda su wanda su yi dai a mu wanda ci ba da mutum ita su gina da goye gwada wuzan dore ne da zartuwa ya wali amma idan mai suna ya tare da littafin man na kalita fi na gingin mushi ya gani man komi ne man kwayin suna yi je kin ya saudi da shek fauza mu yi da rayar ta ba da sake ba da Allah ziyara da yi makaranta yi madina da kuma cewa da sauza ba mu biyu. domin shi bayani na jike abu kwata man kwayin suna na jike daga ciwo wani bayani wani gwakon zai jide akida su gici kafin na ta man na jifata da kafin inda dai waya abin da iza da za ku yi kudaje ko ya ke ya biya ya ji sallah zuma abubuwa kaza kaza a ci ci mawuci kwanne ji fatan sun na bai ji ya yi gyawa da jifi jo fata na ni zai gaga ta ga kafira yau man na ji shi ya sun na yi amma da yana sun ne yi da ya zala iga su ko boka tila su yi ubi wani ngala haji ta zile ya zala ji ngama layin ji da abu wanda ya gabe zandura ya sai ya zala ibn mutuwa ga akida iza na biya yi wace le ba ibn zai ji wani lobe a shi da an yi fata na mai izala ne saudi a gaba ila fahimta e na gwa ko manyan suna a ce ta ci wani zai izala ita ciwo zai ji mafi akida na wani fata man wuce ko suna yi a ce to ko gyawa kafire ya bugu yi tsawa ka'ida na muna wa ji farko ji dina ali na ji sahaba na dina ga kafira a sai dina aliyu a usman wa ga aje kafiri a gafe shi ci musulmi zamani ya da wuce daga kokoro gide yi da fahimta ga akida sunna ita eh, zaye biyu sai gizo ci to ko shi wa zubo ko fe ya ga kafira na ji akida sunna ita ka yi damna wadda an yi man yebe nan wai ga ci musulmi sa wanda yi gabu annabi ga ka bai ji zalunci addu'a ya baya ya hakuri ni da na gaiba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi bi dai, daga ga wuce ne so yi zaci a daga wa zo ga bi sunna ci ga nga ya su gici kashi da ya su gici inda ci mai imani ga yawan soma wallahi tallahi illa illa a'a wuri ya yawa amma da su kokona da da su gici inda ci na wace man da ci a tabo so ba ga koko da yi kan yi mai kewo ga zagi da su bida abu na akida na lana e gi baru su ji fibo na sha akida na lana musamman zagi na jiga da jikatu bando ci yau gili oh, ta fi cabaji aje to man wa ka ta yana da dai da cikin man kaza dina zo ba abu en do mu waka na amitu wala ke so ci na ya to ngo le gan zakin na isata asuda kira jahilci a ah, ah. ah, a wasu hugu musulmi ɛɛ eh, n wasu awɔ sɔkugun musulmi ye wọn gan wọn gan. bàgànzɛ sɔkugun ya. pátá la ma so yi ji kokari santun na wuli tasiri ya zai je da alaka da yin katun jibo ko katun ba wani. wani wadamin ya haƙi can wa ma'ala rasul ilal bala wa ga ta yi ba zan da cuti ibn wasu so zan na biyo wutso ba e oh! yi na wanda soba ba zan da ciwo da kan da san na gawa laza cike lada wu zan da ciwo amma kawa da gu be zairi mu ci san yo no ga san tu zuni ga amma ga ne gai gai rai shobe aki da yi wade da mai na siya ji ta kuma ji wannan siya yawo na waju na fi ba ba wuyu amma wa ga su su ga wai mun ci zawan ibana e ji da wa na e da bukata zawan wala ya kafu na laumata la'i sai faza guru shi nan an yi a ga timbu da wuce ji kokari na wagayen la a yau jabi a gama ba na yi egi fi ba adiye ba a ga man caji su ade na bai gaya na ade kauna a sa ale cinwa jiya a kilan nama so da na jiga ale gi shi zun da kinye mai duguri bai yau da zun na tijan idan na yi jin damuwa a gama lo jihadi shi galawa a cabi a mutum a cabi Eh. an da zo an na zo ki ga na ga lo za abbe ba nan ne zaje wana da je shi ko goya goya na je shi ko goya ibn ibn ta ibn Allah to musulmi ibn Allah za musulmi ke cin we dole ne ugo jahilci akida ne mai ga Qur'ani ga wala ma fi dunya ma'rufa kai ka anyị kai ne wuce ne ugo ga zajayo gubu ke ci a ci ga gogo na gai gurgudun yin yi yiwa gili ya titaci din da ya gizi na, ya bewa lokaci da ya je foro nan ga shiga kan ko mini ya so ta baka bayanin na jide sharai jide ibuna kan da cewa zan ya soke E! Eh, su ma da kin ya lula ko oji shiga fesantu tu majiwo awon ne ya so malama jo wadi ta yi man da shi da wucin sukuri ba alkhairi ba ci malama bi daga a za a ji bidiyar wayan gicin da ci na jihar labe ya suna na da ya ga mini ya ga yi mun disha ruwa ne wala ga ya saka ko kaza elele ga suna gumi ka da uga da da ya ga ci kafiri da yi da mun ci ne ji faruwa ta bayan lamarin da ci ne suna ba misali a jima mu cikin saudiya ce ga da littafi na ta yi cikin hukuncin ya sunna da na bayani zai bu da tv bu shin ya zaga magi da na yi na kayi da shari'a ga nan na kanan gina ugan wuta ya soji ka sani dangi ka sani ya yaji makwabci ka sani shin aji bayani zo ya ciye kin da ji sunna na dawana da kin da ya ji na kan sunna ne to bayani ke da gan laifi da bwa amma musu kan sunna da ga gawar yan saudiya ce ji fatawa ko laifi da bwa wa ga yan gice jin ta na kan na lokiu ci dan giwe e yawe makwabci a cibegi a ga laifi da ba idi fahimta ko dole wai bidiya mun kuja ya fatawa ta maimako na waka na kauna ga laifin da ba waga musa jiyan gici ci makwabci dangi su kawai so bai wuce ne eh je si boye la video mo di video eh. Hmm. eh eh eh ce so ga yin gici ji ma zuko nan ja eh a lalle a a kharijiya ne wa ga salafi a salafi ko a wani ne inda zan zuwa wasu na wangi ya tita ce amma adres ne na Hmm. Eh, dangi a laifi da ba ka saudiya mai biya yi makaranta na isi ba zo yi mai shiga magiya yi ya ji a biya yi kayan gici ji kayan gici ji a a ebe na nji bibiya ya ebe na adi man na gu bibiya na Thank you.

ya bace da photocopy da zai ci misali ya fiki wani da alaka ga ya wai ne ga na gima wuce koyi a ciya shi masala ya